الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن التقى وإن التقى مقامه وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل كان نهى عنه في مواضع في مواضع وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون وكقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقوله تعالى ولا يحزنك قولهم وقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وأمثال ذلك كثير وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يبقى مضرة فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يستلم بكذنه محرم كما يؤذن على المصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعاقب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعاقب على هذا ويرحم فأشار بيده إلى لسانه وقال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب ومنه قوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وغيبت عيناه من الحزن فهو كظيم وقد يقترن بالحزن ما يصاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة من, من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يصاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوالي ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك إلى معمور من الصبر والجهاد وجلد منفعة ودفع مضرة نهي عنه وإلا كان حسب صاحبه رب الجسم عنه من جهة الحزن وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 20 ga watan rajab hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda ya zo daidai da 22 ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2008 a wannan haduwa ta mu ta mako mako a cikin karatun littafin a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya bar duniya shekarar hijira 728 kuma a lissafin darussan mu wannan shine darasi na wannan shine darasi na nawa wannan darasi na goma a cikin wannan littafi a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na hamsin da hudu to za mu tashi sabon fasali wanda dai duk yana da alaka da abinda ibnu taymiya ya rubuta wannan littafi a kansa wadanda su ne al'amalul qalbiyya wato ayyukan da suke da alaka da zuciyar bawa malam yace faslun wa hadhihi al'amal al-batiniyya ka mahabbati Allah wal ikhlas lahu wat tawakkul alayhi wal rida anhu wa nahwi dhalik كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن التقى مقامه malam yace waɗannan ayyukan al'amalul batiniya ayyukan da suke na batini wato ayyukan da suke da alaƙa da zuciyar bawa kamar san Allah kamar ikhlasi tsantsanta addini ga Allah shi kadai wata wakule alaihi da dogaro ga ubangiji shi kadai war riba anhu da yarda da abin da ya hukunta wani nahu zalika da abin da yayi kama da wannan yace kulluha ma'murun biha fi haqqi al wal 'amma waɗannan dukkaninsu ayyuka ne da aka yi umarni da su ga mutanen da suke keɓantattu ko mutanen da suke gama gari wato kowa da kowa an umarce shi da wannan la ya kunu tarkuwa mahmudan fi hali ahadin wa yalittaqa maqamuhu barin waɗannan ayyuka ba zai zama abin yabo ba ga kowane irin mutum ne komai matsayinsa wannan shi ne abin da ibn taymiya yake faɗa cewa waɗannan ayyuka da yake magana a kansu abin da ya shafi san Allah abin da ya shafi ikhlasi abin da ya shafi tawakkali abin da ya shafi arraja wato kyakkyawan fata a gurin ubangiji abin da ya shafi wato al-sabru ala qada'ihi hakuri bisa abin da ubangiji ya hukunta waɗannan da ire-iren su dukkanin su ayyuka ne da ubangiji ya yi umarni da su ga kowa da kowa babu wani wanda zai ji cewa shi ba wajibi bane sai ya yi waɗannan ayyuka a kansa kamar yadda za mu zo mu karanta bayanin da ibn taymiya yake yi na wasu daga cikin ainihin sufaye waɗanda suke ganin at-tawakkulu ala Allah ba wajibi bane akan wasu to zai zo yayi magana akan wannan cewa waɗannan ayyuka ne da suke zama wajibi ga kowa babu wani mataki da mutum zai kai waɗannan ayyuka su tare ga barinsa ko wani irin mataki ya taka to wannan aiki yana nan wajibi ne a kansa tun daga kan ƙololuwar manzanni har zuwa kan mafi ainihin kankanta a cikin wannan al'umma ta fuskar ibada wannan aiki wajibi ne a kanta. sai ce wa amma al-huznu falam ya'mur Allah bihi wala rasuluhu amma an bakin ciki tun yayi ta bakin ciki ya nuna damuwa wannan ubangiji bai yi umarni da wannan ba haka nan manzo sallallahu alaihi wa sallama bai yi umarni da bakin ciki ba bal qad naha anhu fi mawadi'a bari ma wannan magana a gurare da dama ubangiji ya hana bakin ciki wa in ta'allaqa bi amri dini ko da kuwa wannan bakin cikin da damuwar tana da alaka da al'amarin addini ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wala tahinu wala tahzanu wa antum al'a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku nuna damuwa da bakin ciki wa antumul a'launa ko ne a sama in kuntum mu'minina matukar kun kasance mu'minai wa qawluhu wa qawlihi da fadarta wala tahzan alaihim wala taqu fi dhayqin mimma yankurun kada kai bakin ciki gare su kada kai bakin ciki saboda su kuma kada ka zamo a cikin kunci saboda abin da suke yi na makirci wa qawlihi da fadarta Allah ta'ala iz yaqulu li sahibihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa wa abokinsa sayyidina abubakar la tahzan kada ka damu kada ka kai bacin rai inna allaha ma'ana lalle ubangiji yana tare da mu wa qawlihi da fadarsa wa la yahzunka qawluhum kada maganganun da suke yi ya bakanta maka wa qawlihi ta'ala da fadarsa likai la ta'sau ala ma fatakum dan kada ku damu a bisa abin da ya kuce muku kuka raka wala tasrahu bima atakum kada ku yi fariya ko farin cikin girman kai da abin da kuka samu ko abin da ubangiji ya baku wa amsalu zalika kafir ila iren waɗannan ayoyi suna nan da yawa abin da ibnu taymiya yake so ya tabbatar maka anan shine an damuwa da bakin ciki da tararrabi da zulmi wannan ba wani abu bane da Allah ya umarni da shi yace a yi mutum ya zauna kawai babu abin da yake yi sai nuna damuwarsa da bakin cikin sai da zulumi da koke-koke wannan ba addini bane Allah bai yi umarni da wannan ba shi manakon haka ma madadin haka ma a gurare da dama Allah maɗaukacin sarki hanawa ya yi ko ya dai zo da sigar hani ko kuma ya zo da sigar korewa kamar inda ya kawo mana ayoyin da suka zo da sigar hani haka nan akwai ayoyin da suka zo da sigar korewa fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga nan siga shi ta korewa to haka alqur'ani yayi ta'amuli da bakin ciki da tararrubi da zulumi babu inda alqur'ani yace kai zulumi ko tararrubi ko ka zauna kai ta bakin ciki kana kuke kuke wannan baya daga cikin addini sabanin tawakkali sabanin hakuri sabanin arrida da qada illa sabanin arraja bima inda Allah sabanin alkhawf min Allah wannan wani abu ne da zai kara wa mutum matsayi a gurin ubangiji amma bakin ciki ubangiji bai yi umarni da wannan ba Allah ya ce ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين bayan ubangiji ya faɗi irin abin da ya samu musulmi a yakin uhudu wanda har ainihin wasu daga cikin musulmi da dama aka kashe su a wannan lokaci kafirai suka samu wata yar nasara da ƙaitacciya ta wani ɗan lokaci akan musulmi wanda suka far musu har suka kashe musu wajen mutum saba'in to a wannan lokaci allah maɗaukacin sarki ya faɗa wa muminai irin wannan musiba da ta same su ya kuma gaya musu cewa wannan nasara da kafirai suka samu ta ɗan takaitaccen lokaci ba ita ce take nuna cewa kafirci zai ɗaukaka ba ko kafirci zai kafa daula ko kafirci zai samu wani matsayi a doron ƙasa a kasu damu wannan wani abu ne ɗan takaitacci akwai lokacin da zai zo akwai lokacin da zai wuce saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu cewa su dubi irin abin da ya faru a tarihi mana kun shiro fil ardi sun manzuro kai fa kana kai fa kana akibatul mukaththibin ku yi tafiya a doron ƙasa sannan ku duba ku ga yaya ƙarshen al'amarin masu ƙaryata manzanni ya kasance yaya ƙarshen al'amarin masu faɗa da Allah da manzannin sa ya kasance Allah madaukakin sarki ya halaka su ya kawar da su daga doron ƙasa saboda haka kada ku ku damu ganin cewa na cikin wani ɗan takaitaccen lokaci sun samu wata ɗan nasara takaitacciya a kan wannan ba shi ke nuna za su yi galaba a kan ku ba هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ليس ولا تجدوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Allah ce kada ku yi rauni saboda abin da ya same kuɗin nan a ranar Uhudu kada wannan ya sa ku yi rauni ku bar ainihin tashi wajen yunkurawa don taimakon wannan addini kada ku yi wannan rauni wala tahzanu kada ku yi bakin ciki akan wannan abu da ya same ku kada ku yi bakin ciki game da waɗanda aka kashe muku a yakin Uhudu wannan ba shi yake nuna cewa ƙarshen ku ya zo ba ko kuma musulunci ba zai yi nasara ba wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin ko ne za ku zamo a sama matukar kun kasance mu'mini matukar kuna rike da imani matukar kuna tattare da wannan sifa to kada ku yi shakkar cewa ku ne a sama ko ba komai ba ko ne a sama ta karfin hujja domin hujjar ku ta ta fi hujjar da kafirai suke rike da ita in har suna da hujja to hujjar ku ta fita su saboda haka ku kuke da abin faɗa don haka wannan shi zai ba ku rinjaye ko da kuwa a fagen yaƙi an yi nasara a kan ku to a fagen hujja kuma ku ne a sama ko kuma a'a kada ku yi bakin ciki ku ne a sama matuƙar kun kasance mumini domin Allah maɗaukacin sarki ya yi alkawari zai yi rinjaye akan waɗanda zai ba da rinjaye ga ainihin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ubangiji ya rubuta ya wajabta cewa shi zai yi rinjaye shi da ainihin manzanninsa fa inna hizballahi humul ghalibun rundunar Allah ita ce take rinjaye ubangiji ya rubuta wannan saboda haka koda a wani ɗan lokaci abokan gaban ku sun samu rinjaye akan ku wannan ba rinjaye bane mai dorewa rinjaye ne ɗan takaitacce na wani ɗan takaitaccen lokaci daga baya ubangiji zai ba ku rinjaye mai dorewa akan su shi ne abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa a wannan aya ki kada su yi rauni kada su bakin ciki kaga a wannan aya ubangiji ainihin ya hana su yin bakin ciki ya hana su nuna damuwarsu da zulumi da tarazabi akan abin da ya same su ubangiji ya hana su wannan domin abin da yake jawowa mutum ya shiga cikin bakin ciki da wuce abu biyu ba abu biyu sun ke haddasa wa mutum bakin ciki in ba su kula da mahbub au su maslub wato abin da kake da shi ka rasa wanda zai sa kai bakin ciki ko kuma abin da kake nema baka samu ba ka zo ka kasa samun shi wannan shi ma zai sa ka bakin ciki waɗannan abubuwa biyu suke sa ɗan adam ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin bakin ciki ko da yana da wani abu da yake so a waye gari ka ga ya da wannan abu wannan ya tashi bakin ciki matar mutum da yake son tana son shi Allah ya karɓi ranta wannan zai tashi bakin ciki dukiyar da yake juyawa yana kasuwanci da ita yana samun riba yana samun abinci lokacin da ubangiji ya saukar masa da wata jariha wani bala'i ya tafiyar da ita wannan zai tashi ba ya rasa abin da yake so ma'ana abin da yake so ya kuɓuce masa ya waye gari ya tsaye ka da barinka ko kuma abin da yake ta nema tukuru ya zo ya rasa yana neman aure a kasa shi wannan ya tashi bakin ciki yana tsammanin zai samu wani riba ga zaruma daga wani ciniki da ya kulla sai a waye gari kuma riba ba ta samu ba wannan ma ya sanya shi wato ainihin bakin ciki ba haka waɗannan abubuwa guda biyu suke jefa ɗan adam cikin bakin ciki amma idan ɗan adam ya san cewa dukkan abin da yake da ta'alluki da duniya tsantsa to ba komai bane a gurin Allah law kana dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uba ma taqa kafirun minha sharra kana da a ce ainihin duniya a gurin Allah tana da matsayin cikin sauro to da kafiri ba zai samu makwarwa bai sauruwa ba wato da tana da wannan daraja kafiri ba zai samu kowai ba a wajen ubangiji saboda haka ya tuna cewa ita duniyar nan gaba ɗaya kurkuku ce a gunsa a duniya kamar da annabi ya ce kijimul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ce ta mumini kuma aljanna ce ta kafir saboda haka dukkan irin ni'ima da dan adam zai samu a nan duniya ya san kama a cikin ta kada wannan ya sa ya shagala ya gafala ya dauka cewa ainihin ya samu dukkan abin da yake bukata ya manta lahira a'a ya san cewa wannan wani kai rabo ne na duniya kuma wannan ni'imar da ya samu ba ita take nuna cewa ya fito daga cikin wannan kurkuku da aka faɗa ba musamman ma idan ya tuna cewa abinda ubangiji ya ajiye masa a ranar gobe kiyama idan ya mutu bisa da imani ya fi zama alkhairi ya fi wanzuwa to babu shakka wannan zai kara ya shi ya fahimci cewa ai wannan ni'ima da yake ciki ni'ima ce wacce ke mai mushewa ni'ima ce wacce take ba mai ainihin dawama ba kuma rayuwar dan adam har kullum a lullube take da abin da zai sanya dan adam ya bakin ko dai abin da ya wuce ko abin da yake ciki ko abin da zai zo nan gaba da wuya da dan adam ya rayu har ya gama rayuwarsa ba tare da ya gamu da abin da zai bakanta masa ba abin da zai sa shi damuwa abin da zai sha shi lumi da tararrabe ko dai ya damu kan wani abin da ya gabata ya riga ya wuce ko kuma ya damu a kan abin da yake ciki halin da ya samu kansa a ciki ko kuma ya damu a kan wani abin da yake tsammanin zai faru gare shi waɗannan abubuwa guda uku ko waɗannan zamannuka uku almabi wal hal wal mustaqbal duk suna ɗauke a wasu lokuta da bakin ciki ga rayuwar ɗan adam shi yasa wasu daga cikin malamai suka ce idan ka ji wani ya yi maka addu'a ya ce Allah ya raba ka da bakin ciki to abin da yake nufi Allah ya karɓi ranka Allah ta da ya gama ka da bakin ciki to ma'ana dai ka gama da zama ba kai a duniya nan da za ta rayu a duniya to sai ka gama da bakin ciki ai ko a gidanka an zuba maka abinci yaron ka ya duro ya ainihin barar da ka tsakin za ka damu to a gaba ɗaya Allah ya raba ka da irin wannan ma'ana ka duniya gaba ɗaya haka rayuwa tattare take da abin da zai kawo cikas a zuciya sai dai wannan abin da zai kawo cikas ɗin a zuciya ubangiji yana nuna maka cewa kada ainihin ya zama na shi ne zai shagaltar da kai gabarin addinin ubangiji ko ainihin ya hana ka haƙuri da duniya kada ka zama mai raki mai yawan kai kuka saboda abin da ya same ka ka zama mai juriya mai haƙuri haka rayuwa ta ka kula cewa babu wani dan adam da yake rayuwa a doron kasa ce shi ma irin haka yana samuwa gare shi idan ka tuna cewa in bakin ciki ne ya same ka saboda ka rasa wani abu to ka lura akwai wanda ya rasa sama da abin da ka rasa sai abin da ka rasa in ka kiyasta shi da na wani sai ka ga ɗan kaɗan ka rasa to kaga wannan sai ya canja ka ainihin ka samu asulwan wato ka ji sanyin zuciya har kullum idan ka san cewa wani abu na damuwa da ya faru gare ka ba kai kaɗai ya faru gare ka ba ya faru ga mutane da yawa wannan yakan sanya zuciya ka ɗan samu sanyi a wani da larabawa suke ta idan an khaffat duk lokacin da musiba ta zama ta gani to sai ta zo da sauki ka ji cewa ba kai kaɗai ba in kawai waya baya gare ka za ka ga mai irin matsalarka ta dubu ba za ka ga mai irin matsalarka dama hagu ya ka an da irin matsalar ka wannan sai sa ka ji sauki shi ya sa kansa kansa din saka wata aka kashe mata dan uwa a kansa lokacin da kashe mata dan uwa saka a gurin ya yaƙen su na jahiliya sauran tana kuke kuke sai a nuna damuwarta da kashe mata dan uwa wanda take so yake santa yake taimaka mata a rayuwa take faɗa a cikin irin abin da take faɗa na yabansa يذكرني طلوع الشمس سخرا واذكره لكل غروب شمسي ولولا كثرة باكين حولي على اخواني من لقتلت نفسي شيء دك سندر انا كبودو في تاسنا من دوانا سخر حتى لندو سندر تفاق في تاسنا من دوانا سخر اتي شو بعدن يوم ما سكو كوكا باكر رشن ينقوان سدسكي دولا دني دناك شكين معناه كبودا ina ganin ba ni kadai abin ya sama ba ya samu da dama daga cikin mutane wannan ya sa na da samun asuluwa nake samun sanyin zuciya wanda har ba zai kai ni wanda har zai hana ni ayyukan kashe kai shi ya sa Allah cikin sarki a alqur'ani ya nuna cewa kafirai lokacin da za a jefa su cikin azabar jahannama samuwarsu kasancewarsu suna da yawa a cikin wutar jahannama wannan ba zai sa su samu sanyin azabar ba ba zai sauƙaƙe musu wannan azabar ba sabanin irin abin da yake faruwa a duniya na idan musiba ta zama mai gamewa za ta za ta zo da sauki to amma a lahira ba haka bane wannan ka'ida ba ta da ainihin gurbi a lahira Allah ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun kasancewar ku gaba ɗaya a cikin azaba kun yi tarayya wannan a yau ba zai amfane ku in a duniya kuna samun haifa sauki akan wannan to anan lahira samuwar ku gaba ɗaya a cikin azaba ba zai amfani ku ba saboda haka shi bakin ciki kamar da ibnu qayyim yake cewa lam ya'ti al fi al-qur'ani illa manhiyan anhu aw manfiya wato bakin ciki a al-qur'ani bai zo ba sai dai ko kaga an hana ko kuma an kore shi kamar wannan ayat da muka karanta wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin da fadar Allah wala tahzan alaihim wala taqu fi dhati mimma yankurun Allah yake ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya bakin ciki gare su ganin cewa sun ke yin imani da abin da ya zo da shi na gaskiya bayan ya yi musu bayani ya ƙara bayyana musu ya musu ainihin sharhin addini filla filla kuma duk haka sun ki imani da shi wannan kada ya bakanta masa wala ta kufi zancin min mayan kada ka zamo cikin kunci cikin abin da suke yi maka na makeji wato abin da ya riga ya gabata kada ya sa ka bakin ciki haka nan abin da kake ganin suna ta kulle kullen za su yi maka nan gaba shi ma kada ya sa ka damuwa haka nan Allah yake cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan innaka amana yayin da Allah madaukakin sarki ke ba mu labarin tar annabi sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zai yi hijira zuwa madina a lokacin da suka shiga kogo za su tau suka boye saboda kada kafirai su gansu shawa da suka fito neman su kada su same su a lokacin shawa sun zo har ainihin gindin wannan kogo da da sai da abubakar ya gansu sai ya samu damuwa har yake cewa ya rasulullah da ɗayan su zai leƙa ƙafafuwansu, zai zurkusa ya leƙa tsakankanin kafafuwansu sai da ya mu النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبو بكر ما يسمى منك بمسلم بيو ألا شيء لنقوكم لا تحزن إن الله معك كذا ka الا Allah yana tare da mu بعد shine Allah من ba إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Allah maɗaukakin sarki ya ce idan har ku ba ku taimaka masa ba to Allah ya taimaka masa lokacin da kafirai suka fitar da shi daga ƙasar wannan shi yake nuna maka dukkan irin abin da zai same ka na bala'i ko na tashin hankali ka sani cewa wala Allah wannan zai zamo maka dalilin ɗaukaka zai zamo maka dalili na karbuwa a gurin Allah zai zamo maka dalili na karbuwa a gurin mutane kada ka ɗauka dukkan wani abu na bakin ciki ya bakanta rai idan ya faru gare ka kada ka yi tsammani cewa wannan shi yake nuna ƙarshen karatu wala Allah a karkashin wannan abin da kake tsammani ne na bakin ciki ne a karkashin sa ubangiji ya sanya alkhairi ne wa ata an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan katira za ku iya kin abu ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa a lokacin da ya faru sai ka tabbata amma daga baya ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abin ga cewa ainihin abin ashe alkhairi ne shi yasa har kullum waɗanda suke da ainihin sabati a zuciyarsu to ba sa ɗaukan abin da zai baɗanta musu rai wani abu ne da yake nuna ƙarshen rayuwarsu yanzu sun kuma sun gama sun kaɗe sun kakkaɗe ɗa suna ɗaukan cewa wala Allah Ubangiji ya musanya musu da mafi alkhairi da wannan abin da suka rasa ko ya faru gare su na tsacin rai Ubangiji ya musanya musu da mafi alkhairi daga wannan ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallama kafirai suka matsa masa sai ya bar kasarsa sai ya bar mahaifarsa sai ya bar danginsa suka takura masa suka takura wa sahabbansa suna bin su da duka da tsangwama da zagi da bakar magana wannan abu ba abu ne da zai ainihin faranta wa annabi sallallahu alaihi wasallam rai ba ba abu ne da zai faranta wa sahabbai ne daga baya ubangiji ya ba shi umarni cewa ya fita ya hijira kaga fitowa mutum ya fita ya bar kasarsa inda aka haife shi ya bar dangin ya bar yan uwansa ba karamin bala'i ba ne a rayuwa musamman idan ya kasance tilasta maka za kamar yadda Allah ce walau Allah ka tanna alaihi alaikum tulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun min da a ce mun rubuta musu cewa ku kashe kawo kanku ko ku fita daga gidan da jinku da ɗan kaɗan ne daga ciki za su yi wannan ka duba a cikin wannan aya ubangiji sai ya hada kashe kai da fita daga kasarka a ne suke zo an kusa ku a wasu domin diyari wanda yake nuna maka wato da a ce ka fita daga gidanka ko kasarka ka bar danginka da iyalanka da mahaifarka da a ce ka kashe kanka abu guda ne babu bambanci saboda girman wannan ubangiji ya hada su wuri guda yace kuma da ɗan kaɗan ne za su iya yin haka ko su kashe kan nasu ko su fita su bar su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan umarni ya fita shi da sahabban amma da ƙarshe ya abin ya kasance nan sallallahu alaihi wasallama ya kafa daula a madina daular da ta yada musulunci ko ina a duniya har daga ƙarshe ya zo ya zama na markan gaba ɗaya ta shigo ƙarƙashinsa sauran jaziratul arab gaba ɗaya ta shigo ƙarƙashinsa daga nan zaɓen da suka fantsama duniya suka ta yada musulunci ko ina da ina kun ga daga wannan abin damuwar karshe ya zama kuma alkhairi mai yawa wa aka an takrahu shay'an fa yaj'alu Allahu fihi khayran wa yaj'alu Allahu fihi khayran kathira ta ku iya kin abu ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa to saboda haka duk lokacin da wani abu ya faru gare ka na bacin rai kada ka dauka wannan shi yake nuna cewa al'amarin ka kuma ya zo ka zai a ka dauka wata kila ta karkashin wannan bacin rai za ta samu mafita ruba Ahmad ibn Hanbal an sa shi a kurkuku an dake shi an masa bulala an wulakanta shi an tozarta shi ya ji bakakken maganganu iri amma daga ƙarshe ya ya zama sai ya zama imamu ali sunnati wal jama'a sai ubangiji ya bashi imama fi shugabanci a addini wanda shi ne sunna kololuwar shugabanci ka zama shugaba a addini kamar da mu'minai suke addu'a an lalil muttaqina imama ka zama kana da shugabanci a addini saboda haƙuri da yau ta ƙarƙashin wannan haƙuri da wannan bala'i ubangiji ya fito masa da wannan matsayi al'imamatu fiddi ainihin mu duba ibn jauzi lokacin da aka ɗangwame shi aka nuna masa kiyayya da gaba har aka kure shi daga Baghdad a dalilin wannan ya fita daga Bagdad ya je ya haɗu da wani malami ya karance Alkur'ani da alkira'atu saba kira'o'in nan guda bakwai lokacin da ake fitar daga garinsa a wannan lokaci baya ainihin zaton cewa yana jin cewa wani abu ne da bakin ciki ya same shi amma bai san cewa a can gaba kuma zai iske a الشرقي شمس الدين الشرقي وشمس الأئمة الشرقي lokacin da aka jefa shi rijiya a cikin wannan rijiya ya rubuta mujalladi sifili sifili ashirin da littafin sa albasu a lokacin da za a kama shi a sashi a wannan rijiya a matsayin kurkuku yana tsammanin cewa wannan zamansa a cikin wannan kurkuku zai haifar da wannan alkhairi yana tsammanin haka amma ubangiji sai ya sanya alkhairi mai yawa a ƙarƙashin wannan banda wannan mu duba mu ga kamar irin ibnul asir ibnul asir mai littafin al nihaya fi gharib al-hadith mai littafin jami' al-usul majruddin ibnul asir mu duba lokacin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da ainihin gurgunta ya zama na gurgu baya iya tashi ya je nan tucan a wannan zaman ya samu ɗimbin ilimi har ya rubuta mana waɗannan littafan da yanzu duniya take cin kafo da su ba ma tsammanin zai iya yin wannan to amma a ƙarƙashin wannan sai ubangiji ya hore masa kuma wannan damar har ya iya samar mana da waɗannan galibin littattafan ibn taymiya da fatawoyinsa ya rubuta su ne a cikin kurkuku a zaman kurkuku ya rubuta akwai mutanen da aka kulle saboda sun ce Allah ɗaya ne zaman kurkuku din nan sa suka haddace Qur'ani wanda da ba su haddace ba da kila da an bar su a sake suna yawo ba za su zamu damar zama su haddace din ba amma da aka kulle su a cikin kurkuku ta suka haddace Qur'ani akwai wanda ya ce ya karanta mujalladi 40 a zaman sa a kurkuku Sheikh Nasiruddin Albani ya yi muktasar na Sahih Bukhari eh, Sahih Bukhari na wanda ya fara yin sani a cikin kurkuku da fensirinsa ya dinga yi har ya gama wannan aikin saboda haka sautari za ka ki abu ka fi ka samu damuwa a kan wani abu halin tare da wannan abu akwai alkhairi da yawa saboda haka samun kanka cikin wani abu na damuwa kada ya sanya ka ainihin ka zafala ka shagala ka ainihin tafiyar da rayuwarka cikin bakin ciki da damuwa ka zama na baka kula jama'a baka shiga jama'a baka halartar gurin karatu ba ka halartar wasu tarurruka dukkan wasu munasabat da za a gayyace ka ba za ka je ba saboda kai kana cikin damuwa kana cikin bakin ciki ba ka so ka haɗu da kowa matarka ainihin ka ainihin murtike mata ka mai da gidanka ya zama baki irin yaro in ya matso kusa da kai ka kai mata duka zama na gaba ɗaya rayuwarka ka ainihin dagula ta da dagula ta ka ɓata ta zama da duniya sai maka baki irin wani saboda ka samu ainihin tasgaro a cikin kasuwancinka ko kuma wani wanda kake so ka rasa shi ba ɗaya ka lalata rayuwarka wannan ba hali ne na mumini ba ba hali ne na mumini ba shi yasa gaba ɗaya arbabu dukkan arbabu suluk dukkan waɗanda suke magana akan halaye na ƙwarai suna cewa ainihin bakin ciki akan wani abu da za ka rasa na duniya ba abu ne abin yabo ba ba wani abin yabo ba wannan ijma'i ne gaba ɗaya ba a yabo akan kayan bakin ciki a kan wani abin da ka rasa na duniya za mu ga a cikin wannan littafi ibn taymiya yana gaya mana hatta wanda zai ainihin rashi wani masoyinsa na kusa da shi ya rasu ya yi masa kuka da hawaye akan rasu wannan taka wannan kukan idan bai kasance rahmatan lil yake ba to ba kuka bane wanda yake mahmud ba wani abin yabo ba ne ba abincin kawo ba wanda shi ne galibin abin da muke yi ainihin lokacin da muke zubar da hawaye na mun rasa wani mamaci idan kana zubar da hawaye saboda ka rasa wani abu da kake samu daga wurin wannan mamacin to wannan ba shi kake tausayawa ba kenan kanka kake tausayawa sabanin kukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da zubar da hawaye ya yi shi ne rahmatan lil mayyit la li nafsihi amma mu galibi ai muna kuka ne saboda mun rasa wani abu dan mutum baban sai mutu yana kuka saboda baban nan nashi yana taimaka masa yau mai taimaka masa ya tafi shi ke nan sai wato yana tausayin kansa ne ba wani yana tausayin wanda ya rasu to ko irin wannan ba shi ne wanda shari'a ta ce kai ba da zama da ka zubar da hawaye rahmatan lil mayyit la rahmatan li nafsika anta za mu zo mu ga inda ibn tabi'a yake magana wannan shi ne yace da dama a bayan alkur'ani abin da suka nuna ke anan Allah na cewa idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana inda wannan aya ce da ta kunshi falalar sayyidina Abubakar da fuskoki da yawa da malamai su yi bayanin ta wanda ya faɗaɗa wajen fito da falalar Abubakar a ƙarƙashin wannan aya ne a Fakhruddin Razi a cikin littafin sama Mafatihul Ghaib ƙarƙashin tafsirin wannan aya da fuskoki da dama inda za a iya gano falalar sayyidina Abubakar da ainihin martabarsa da darajarsa tsakanin sahabbai ta karkashin wannan aya amma abokan gaban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama makiya wannan addini ba cikin rafilawa a bisa suke daukan wannan aya a matsayin suka da sayyidina abubakar suka ce wannan aya ma ai sukan sayyidina abubakar take ka duba fa a dauki falalarka a maida ta abin zaki suka ce wai Allah ya soke shi tunda annabi ya ce la tahzan ya ce mashi kada kai bakin ciki to wai ai wannan bakin cikin kaga da da'a ce ga Allah manzo Allah ba zai hana shi ba to tunda kaga ya hana shi kenan sabon Allah yake tunda saban Allah <laughs> yake tunda saban Allah yake yi kaga ba falala ba ciki kenan sun manta cewa Allah ya hana manzansa shi ba yayi bakin ciki ko ba yanzu ba karanta ba wala tahzan alaihim wala taku fi dayqin mimma yankum قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون Allah ya tabbatar da cewa manzon sa ya bakin ciki kuma ya hana shi wala taqtul nafsaka alaihi hasara kada ka kashe kanka dan bakin ciki Allah madaukakin sarki ce wala yahzunka qawluhum kada maganganun da suke yi wato ya bata maka rai ya sa ka damuwa kaga ashe wannan hani da aka yi wa sayyidina Abubakar ba wai shi kadai an yi wa manzon Allah iri to zaka ce manzon Allah ya saba wa Allah ne aka yi masa hani Hmm? saboda ka wannan ba shi ke nuna ainihin sai da abokan ya taba wa Allah kuma ai ubangiji da yace la tahzan ya kara a gaba inna allaha ma'ana ubangiji yana kasancewa tare da suwa tare da masu tsoron Allah inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun ashe kaga sayyidina abubakar yana daga cikin al-muttaqin al-muhsinin domin ubangiji ya kasance tare da shi inna allaha ma'ana sannan cewa fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa aka wa da nutsuwa sayyidina abubakar domin manzo sallallahu alaihi wa sallama da man zuciyarsa a nada take a lokacin haka baya buƙatar a saukar masa da wata nutsuwar sayyidina abubakar shi yake buƙatar nutsuwar a lokacin sai kuma Allah ya saukar da nutsuwar daga wajensa wannan ba falala bace wannan falala ce ubangiji ya saukar maka da nutsuwa a zuciyarka babu shakka wannan mukami ne daraja ce matsayi ne babba ubangiji ya saukar wa da sayyidina abubakar ayar tana nufin alayhi din nan zamiri yana komawa da sayyidina abubakar ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin annabi zuciyarsa a nutsa take da ake shi ma zuciyarsa ba a nutsa take ba ai ba zai iya nutsa dan wannan zuciyarsa ba a nutsa take ba ba zai iya nutsar da zuciyar wani ba saboda haka shi zuciyarsa a nutsa take abubakar shi ke bukatar ainihin a nutsar da zuciyarsa shi yasa Allah ke fa anzalallahu sakinatahu alaihi sannan Allah ce wala yahzunka qawluhum kada maganganun da kafirai suke faɗa maka na cewa kai mawaki ne ko kai boka ne ko kai ainihin sahiri ne mai matsafi ne kada wannan ainihin ya bakanta maka rai inna al'izzata lillahi jami'a ko huwa sami'ul alim wato girma da ɗaukaka na Allah ne shi yake ba da shi ga wanda ya so domin shi ne wanda yake ji kuma shi ne masani ga halin da bayansa suke ciki haka nan Allah ce kai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima taku? domin kada ku yi bakin ciki bisa abin ya ainihin ya kubuce muku abin da kuka rasa ku yi bakin ciki akan wannan kada kuma ku zanda fariya kuna farin ciki na girman kai bisa ga abinda da Allah ya ba saboda haka ibnu eh, ibnu yi a cikin madarijus salikin yake cewa wa sirru zalika sirrin kasancewar ubangiji ya hana bakin ciki a wurare da yawa a alqur'ani أن الحزن موقف موقف غير مسير ki saboda shi kullum bakin ciki daƙire ka yake da دائك ka ka ƙi motsi ko ina da ina mutumin da yake kuka da hawaye a da shi wannan ba za ka same shi ba a gurin fagen daga ba za ka same shi yana kazar-kazar wajen ainihin taimakon addini ba yana nan yana kuce-kuce ya kuce-kuce ba za ka same shi da wannan zuciyar ba saboda haka ba zai barka ka motsa ba sannan babu maslaha a cikin bakin ciki ga zuciya kuma ka zama a cikin bakin ciki wannan wani yanayi ne da shaitan yake so ya ganka ka samarwa da shaidan wani abin da yake fafutakar da ya samar maka domin kullum abin da shaitan yake fafutuka shine ya cewa wato ya hana bawa kazar-kazar wajen aikin alheri ya hana shi kai kawo wajen ɗaukaka addinin Allah inda man najwa min ash-shaytan eh yahzun alladhina amanu har kullum kamar yadda Allah yake annajwa ganawa da mutane biyu za su yi su bar na ukun su guri guda wannan shaitan shi ke haddasa irin wannan ganawa domin ya jefa ainihin bakin ciki ko ya sa mumilai su yi bakin ciki haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutane uku su gana ba tare da na ainihin ukun su ba biyu su gana ba tare da na uku ba domin wannan zai bakantar da shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake da anna zalika yuhzinuhu yin haka zai tashi bakin ciki saboda haka fal huzn laysa bi matlub wala bi maqsudin shar'a wa laysa fi fa'ida bakin ciki ba wani abu bane da shari'a ta ce kai sannan kuma ba wani abu bane wanda yake maqsudi kuma ba ya da ainihin wata fa'ida ba ya da fa'ida domin ba zai dawo maka da abin da ka rasa wanda yake bakin ciki akan mutuwar ɗansa yake bacin rai kullum da ta al'amur suke wannan ba zai dawo mata da ɗansa wannan duniyar ba haka nan wanda ya asara ya rasa wata dukiya wannan ba zai sa dukiyar ta dawo ba abin da ya asara ya asara shi saraka bakin ciki ba zai ainihin dawo maka da abin da ka rasa ba shi kaga ba ya da wata fa'ida ba ya da wata manfa'a kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa wa zalika li annahu la yajlubu manfa'atan wa la yadfa'u madarra wato bakin ciki ba zai jawo maka wani amfani ba ba kuma zai ije maka wata cutarwa ba saboda haka ma yu'zil qalb maimakon haka ma zai cutar da zuciyarka ne fala fa'ida ta bihi bai da wani amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake neman Allah ya tsare shi daga bakin ciki Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal haka annabi yake addu'a ya ubangiji ina neman ka tsare ni min al-hammi daga zulmi wal huzni da bakin ciki alhab shine bakin cikin abin da zai same ka nan gaba zauna kana tunanin abu kaza fa zai iya faruwa gare ka abu kaza abu kaza bai faru ba amma kuma tunani kake zai faru ranka a bace zuciyarka a wannan wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman ubangiji ya shiga ya yi shamaki tsakaninsa da shi haka nan alfazr ka dinga yin bakin ciki akan abin da ya wuce wannan ma wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ainihin ya nemi tsari da shi har kullum ya zamana hammuka fi duniya wahid kamar yadda wani daga cikin mazabata yake ta ita hammaka hamman wahidan wa huwa liqa'ullah zamana hammunka tunaninka damuwarka abu guda ne shine tunanin lahiranka tunanin gabuwa ga ubangijinka tunanin tsayuwa gaba ga ubangijinka yau mai kuma nasu da rabbil alamin ya zamana wannan shi shine damuwarka amma iya zamana kana damuwa ne saboda kanka karan kanka saboda wata maslaha ta duniya sai ka shiga cikin waza'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haq da zamana kai kanka abinda abinda ya dame ka kai maslaha kace ta dame ka ba lahirar ka ba ba addinin ka ba to wannan ka zama daga cikin ta'ifa da ubangiji ya zarga ta jama'a ta munafikai da ubangiji ya zarga yace kawukan su kawai su suka dame su suna kai wa ubangiji wani tsammani wanda ba na gaskiya ba idan aka ce da su su fito yaki a zo a tafi yaki ce la tanfiru fil haq Allah ce ne qul naru jahannama ashaddu ba haka duk sanda ka sa duniya a zuciyarka kake ta zullumi a kanta to ubangiji kuma sai ya zarrabe ka ya jefa ka cikin abin da kake gudu lokacin da suke tunanin fita wajen yaki zai jefa su cikin zafin rana ubangiji sai ce da su qul naru jahannama ashaddu har saboda ka su saurari wata jahannama ta fi zafin da kike magana a kansa a nan duniya tana so su guje wa zafin duniya ne to akwai zafin da yake jiran wa minhum man yaqulu zalli wala tastanni ala fil fitnati faqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin wanda zai ce ya rasulullahi zalli ka bani ka bani izini ina da zarura in zauna kada in tafi yaki kuma in fada cikin fitina ba na iya haƙurin ainihin nesa da na ni mutum ne mai sha'awa ni kaza kaza wai shi in ya tafi yaki to zai lalace Allah ya ce ala fil fitnati taqatu a cikin fitinar yanzu suka fada suka fada dumu dumu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin jahannama tana nan ta zagaye kafirai ko ina har yana yana kokarin wai ya gudu shi kan abin da ya dace shi shine yaya zai ya guje wa yaki domin yana ga yaki zai jefa cikin fitina Allah ke ala bil fitnati sabab haka duk wanda zai zama hammuhu nafsuhu hammuhu hadhihi dunya to Allah madaukakin sarki kuma sai ya jarrabe shi da abin da za a haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kasance duniya ita ce hamminsa man kanat ad-dunya hammahu farraqa Allah shamlahu شتت الله شمله وجعل فقره نصب عينيه ولا تأتيه الدنيا إلا ما قدر له جمع الله قلبه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راهنة وانت آه، إذا ما دوليا إكت في دام شيء وشيء بنجدي يجربيش يواضع أليهن جماعة تكيهن بنسع وقم أليهن رأى بزوج يسع إذا بزوج يسع فلاك النصبع فلاك سامو عطوة أبولي أبولي sannan kuma duniyar da yake hankoro ba zai samu sama ga abin da ubangiji ya rubuta masa duk faɗi tashin in ya kowa kai tsawo wajen tare duniya ba zai wuce abin da ubangiji ya rubuta masa wanda kuma lahira ce damuwarsa ubangiji sai ya haɗa masa ya nutsan masa da zuciya ya haɗa masa danginsa jama'a su zama suna son shi zuciyarsu gaba ɗaya ta haɗu a kansa ya zama kalimatu ijma sannan kuma duniya ta zo masa tana hancin hancinta a cikin ƙasa saboda ka ubangiji yana mu'amalantar mutum ne na kaida qasdihi idan duniya yake nufi sai ubangiji ainihin ya mu'amalance shi da rashin duniya da rashin samun abin da yake so idan kuma lahira ce a zuciyarsa sai ubangiji ya ba shi duniyar kuma ya ba shi lahira to da ibn qayyim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari daga alhammu wal yace bambanci tsakanin alhammu wal huzn shi alhammu shine al-makruh alladhi yaridu ala al-qalb al-makruh alladhi yaridu ala al-qalb in kana lima yastaqbal yastaqbal aw rafahu al-qalb duk abin da zaka ji na bakin ciki da zai same ka ka je shi a zuciyarka idan bakin cikin na wani abu ne da nan gaba kuke tsammanin zai faru gare ka to shi ake cewa alhamdu wa in kana lima madha aw rafahu al-huzn idan kuma abin da yake ya wuce ne to wannan shi zai gadan maka da abin da ake cewa to dukkanin waɗannan abubuwa sukan ainihin raunana zuciya su hana ta tashi faɗi ko zai isa ga ubangijinta sai dai ka amanta dan adam yana fadawa cikin bakin ciki ba tare da yana so ba bakin ciki wani abu ne wata manzila ce da dan adam yake samu a kansa a ciki bi ghairi ikhtiyarihi ba bisa ga zabinsa ba shi yasa ɗan aljanna in suka sha aljanna sukan yi addu'a su ce ne alhamdulillahi alladhi azhaba annan alhazan muna godiya ga ubangiji da ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki wannan shi yake nuna maka cewa a duniya sun gamu da bakin ciki saboda musibu da suka rika gudana a kansu ba tare da ni ba tare da zafin su ba zaka wannan bakin ciki yakan iya samun bawa ba tare da ya zaba ba abinda ake so idan wani abu na bakin ciki ya same shi to kada ya dabaibaye shi kada ya hana shi motsi kada ya hana shi darawa kada ya hana shi murmushi kada ya hana shi fuskantar dan uwansa kamar yadda aka sallallahu alaihi wasallam to an talqa akhaka bi wajhin talq ka hadu da dan uwanka da sakakkiyar fuska wannan ma yana cikin al-ma'ruf kada bakin ciki ya hana ka wannan aiki na alkhairi ka sani rayuwar musulmi a doron kasa rayuwa ce da ubangiji ya sanya ta wasa tsaka tsakiya ba a ce kai ta kyakya ta dariya ko da yaushe ba ba ji ba gani kai duk inda aka gan ka dariya kake yi kana dariya tsayar kana buguwa da kasa wannan ba haka ake bukata da gare ka ba kuma so ake a gan ka kullum abosan kan karira ba fuskar ka amurke a turmiki kullum fuskar ka kamar ta shanu ba a bukatar haka ka zama tsaka tsakiya a bakin ciki ya same ka ka yi bakin ciki na wani lokaci ka zubar da hawaye to kuma aka ka dawo ka ci gaba da rayuwa tare da mutane kana mu'amalanta su kamar yadda musulunci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kuka da hawayenta sannan kuma bai kasance kullum mai murtuka fuska ba mai daura fuska ya kasance zafuka kana zafuka sinni kullum zaka ga kinsa yana maka murmushi haka sima ta annabawa take kamar yadda Allah ya ba mu labarin annabi Sulaiman eh fa tabassama dahikan min qawlihi fa tabassama dahikan min qawlihi yayi murmushi yana mai dariya daga magana ta kai an gane ko kaga annabin Allah ne haka wannan sima ce ta annabawa shi yasa ake daga cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam على الفن تاشد شوى كان هو الضحوك القتال الضحوك القتال لكن يوان داريا إذن أبن داريا يزوزات بيادانا سننقوا القتال جاري ميني برجيني سدوكي أبو جنبابا وأن الداريا بتفاع هذا مرسوس الكوبا هذا مجاري ميني إن أتزوك جنبا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب حقيقي كنت سكت صلى الله عليه وسلم to ka zama kai ma kana fuskantar mutane da fuska wa ke fatakkiya kada wani abu ya same ka gaba ɗaya ka mai da gidanka ya zama kamar jahannama babu sanyi a ciki babu rahama a ciki kada ka yi haka da zamana ka fuskanci rayuwa da sauki duk abin da ka rasa ka san cewa ubangiji ne bai baka abin da kuma ubangiji ya so baka babu wanda ya kai hannu واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنه مبام مؤمنين مبام وأنه يكيد إلهم وأنه كرنتر مبام وأنه يكيد إلهم وأنه كرنتر كما كثيرا شيئا نعمهم أبنجدي ديما كفاكنا ديما بل قالت وأن النعمة تأك من تأتيوا هاتك النعمهم أبنجدي كتير بندم تقوئنا تقوئنا علم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ولا ندب عليهم in aka ce ka أباك a baka a baka ainihin miliyan ɗaya a yanke maka kunnuwa za ka yi ko a baka miliyan ɗaya a yanke a yanke to ashe ka ga gaba ɗaya kana ɗauke da abin da ya fi miliyoyi a jikinka na neman ubangiji kuma saboda ka rasa wata 'yan miliyan guda ɗaya sai kuma shi ke nan ka shiga faɗa da mutane sai ka duba wa'in ta'uddu ni'mat Allah la wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina to idan ka tana cewa a cikin ni'ima kake gaba da baya lafiyar da ubangiji ya baka ni'ima ce wani yana nan ya rasa lafiyar da kai kake da ita ya mallaki duniyar babu abin da bai mallaka da za a ce ya bada duk abin da ya mallaka lafiyar sa dawo ya ji ka ya ji shi ainihin yana tuma kamar yadda kake din nan da zai bayar sai kai kaga kana cikin wani kan kana dauke da wata taska da wa kowa yake da ita sannan sama da komai kana da wata ni'imar da tafi kowace ni'ima siratal ladina an'amta alaihi wato wannan ni'ima ta musulunci ita ce ita ce an-ni'matul mutlaq ni'ima wacce take sakakkiya ni'ima ce ta kowane ta kowane janibi ta kowane bangare wato babu ni'ima wacce take mahba sai ni'ima ta musulunci duk wata ni'ima to ta wani bangaren tana tattare da matsala amma banda ni'imar musulunci ya yasa muke roƙon Allah ya bamu wannan ni'ima a lokacin da muke sallolin mu biyar ko sallolin su sulu muke karanta fatiha muna roƙon Allah in jinan siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan ni'ima da muke roƙo ita ce ni'ima cikakkiya ni'ima cikakkiya to ka tuna cewa ubangiji ya yi ka musulmi ashe ya gama maka komai ya gama maka gata domin ita wannan duniya guri ne na wucewa kai kayi guzurin da zai kai ka inda kake so ka je wani kuma gashi nan ba uzuri ka tare da shi saboda ka ashe kai kana cikin nuna ba za ka ce ka ba saboda haka wani lokaci abin bakin ciki yakan samu mutum ba tare da zaɓinsa ba yayi bakin ciki amma wannan ba shi yake nuna cewa bakin cikin nan nasa kuma zai samu lada a kansa ba a'a shi yasa fadar Allah da yake cewa wala alal ladina idan ma ma atauka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون wannan aya da take magana akan mutanen da suka zo suka ce ya rasulullah mu ma muna so mu fita yaki amma ba da abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bincika bai samu musu abin da za su hau su fita yaki kuma ga shi yakin nan tafiya ce mai nisa ba yaki ne da za a fita bayan gari ba zuwa ta buka mun Allah ya su yi tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam suka tafi idanun suna zubar da hawaye hazanan saboda bakin cikin Allah ya ji duba yusufu kaga wannan ba wai ana rabon shi bakin cikin karan kansa bane a ana yaban su ne saboda abinda shi bakin cikin yake nunawa na damuwarsu da addinin musulunci har ma gashi saboda sun rasa abin da za su fita da shi fagen fama za su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi wannan ya sanya su damuwa ya sanya su bakin ciki wannan shi yasa aka yabe su da wannan ba wai karan kansa shi bakin cikin ba kuma kamar hannunka mai sanda ake yi ga munafukai waɗanda suke kin fita kuma suna jin daɗi wai su sun yi wayo ba su fita ba hadisin da yake cewa ma yusibul mu'mina min hammin wala nafarin wala huznin illa kafara Allah bihi min khataya da Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da zai samu mumini na ainihin tararrabi da zullubi da bakin ciki da wahala face ubangiji ya kakkake kurakuransa da wannan wannan abin da yake nunawa yana nuna abin da ya same shi na bakin ciki ke mumini a nan duniya wani abu ne mukaddari daga ubangiji yakan samar wa da bawansa wannan domin ya kankafe masa abin da yake na laifukansa amma wannan ba shi yake nuna cewa mutum ya dinga neman kuma abin da zai tashi bakin ciki ba ko kuma idan bakin ciki ya faru gare shi ainihin ya yi kokarin ya ci gaba da wannan bakin cikin kada ya abin da zai rabu da wannan bakin ciki saboda haka hadisin da aka rawaito daga Hind ibn Abi Hala wajen sifanta manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa kana mutawasil al-ahzan wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai bakin ciki a kodayaushe wannan hadisi ba gaskiya ba hadisi ne ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama mai bakin ciki kullum cikin bakin ciki ba ko da yaushe bayan ubangiji ya kiyaye shi ya katange shi daga bakin ciki akan wannan duniya da abin da ka kunsa ya hana shi kuma kada ya bakin ciki bisa da kafirai ya kuma gafarta masa ma kaddama min zambihi wa ma akhar abin da ya gabata na laifukansa da ma wanda ya jinkirta to ta ina bakin ciki zai zo ya lulluba annabi sallallahu alaihi sallama. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما فش وولي وشتري فسنة سنة والولاء ينا سكن دخوك السن لأينه مرمشين لدارية كان يضحك حتى يفدوا نواجهه يكن لأينه جارية هرب يقول جنة صلى الله عليه وسلم وفينا يا ولد ابن سميع سمي اي في مكان انا يتي وذلك لانه لا يجلب منفعه ولا يدفع مضره فلا فائده فيه shi bakin ciki baya jawo maka amfani baya kuma ije maka wata cuta saboda haka baya da wata fa'ida wa ma la fa'idata fihi la ya'muru Allah la ya'muru la ya'muru Allah abinda baya da wata fa'ida ubangiji baya yin umarni da ayi na'am la ya'tamu sahibuhu idza lam yaqtarin bi huznihi muharram ibn taymiya ce eh duk da cewa dan kai bakin ciki wannan ba zai sanya ubangiji ya rubuta maka laifi ba sai idan ka hada bakin ciki da aikata harama kama zanu ala al-masaibi kamar yadda ake yin bakin ciki bisa ga faruwar wata musiba kamar qala an sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna allaha la yu'akhidhu bi dam'i al-'ayn ubangiji baya kama mutum da kwararar da ainihin hawaye da idanuwansa wala da kalbi ko kuma da damuwa da zuciyarsa za ta yi walakin yu'akhadhu ala wa yarhamu sai dai ubangiji yana kama mutum da wannan yana tausaya masa kuma da wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna harshen sa abinda harshe zai furta abinda zai faɗa wannan shine dalilin da zai sa ubangiji ya kama mutum da shi wannan hadisi ne sai yana cikin sahih bukhari kuma sababin sa kamar yadda abdullahi dan umar ya rawaito cewa sa'ad ibn ubada ya samu rashin lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi dubo shi shi da wasu daga cikin sahabbansa Abdurrahman ibn Auf Sa'ad ibn Abi Waqqas Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kara musu yarda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya shiga gurinsa sai ya same shi dangin sa mukarrabansa suna kewaye da shi sai tambaye su yace ya cika ne suka ce a'a ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuka yayin da mutanen nan suka yi kuka annabi sallallahu alaihi wasallama su ma sai suka yi kuka sai ya ce ala tasma'un ce ba ku ji ba inna allaha la yu'azzibu bi dam'il ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم سيلوه بن جدي ينا أذب سرواني دعانا يعني إشارة زوا ذهارسا سقوكم يا إتقي سوى إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه كما مما تشي أكل مما تعذاب أدليل فوكا دا أيهن في ألان تراسي فوكا نياها أدين دا أيهن لدى صوتي أنا قرورة أنا فوكا أنا دوكا إرجي أيهن أنا ياغا تقوى wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan yi wa mutum azaba da wannan musamman ba idan ya kasance mutumin nan ya yi wasiki cewa shi a yi masa kuka akan wato bayan ya mutu kun sa a jahiliya yana daga cikin abin da mutanen jahiliya ke alfahari da shi irin kukan da za a yi maka rurrus shi yake nuna cewa kai mutum ne babba mai matsayi idan aka yi kuka kaɗan dan bayan mutuwar mutum to alamar cewa shi wannan mutum ba ba wani mutum ne mai matsayi mai martaba ba amma in mai martaba ne har haya akan ɗauko na waɗanda za su zo su zauna su ta kuka musamman mata akan ɗauko su haya su zauna su yi kuka su yi kuka su yi kuka duk makota a ji su to daga nan kuma suka gama a biya su tafi to kaga wannan idan aka ana alfahari da wannan mutum ya yi wasiya da wannan kamar yadda sarrafa ibn al yake cewa idan mitti fakki idan mittu fakkini bima ana ahluhu وشقي علي الجيب يا ya معبدي ma'badi ليك جاوة yake gawa isa yake cewa idan na mutu to ki yi min kukan da ya dace da ni ki dubi matsayina ki yi da na isa kuma ki yaga buwarki saboda ni kaga wannan ya za a yi ya mutu bayan ya yi wannan wasiya an yi masa wannan kuka ubangiji ba zai masa ba. sa malamai suka ce ko dai wanda ya wasiya ko wanda ya san ana yi amma bai karantar da cewa haramun ba ne. ya bar gidansa ana yi bai hana su ba bai kuma nuna musu cewa ba a yi ba to wannan in ya mutu ubangiji zai kama shi bisa ga wannan amma wanda ya karantar ya faɗakar duk da haka wasu suka ki a jin wannan faɗakarwa tashi ubangiji ba zai kama ta ba zai kama shi da abinda ba shi da hannu a ciki ba kuma ba yadda zai yi shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lokacin da ɗansa ibrahim ya rasu sai hawaye suka zuwa idansa shine sai ainihin abdurrahman ibn auf sai mamakin kukan manzon allah sallallahu alaihi sai ya tambaye shi ya rasulullah kana kuka sai manzo allah ya ce innaha rahmatun wa yaj'aluha yaj'aluha allah fi qulubi ibadi rahama ce da ubangiji ke sanyawa a zuciyar bayansa haka tausayi ne ya kama ni shi yasa na kuka التي تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وإذا نواتنا هواي زوجي أنا بكين شكي كما مزامو فتوى سمقنا بسيء أبن الذي يسده بين جسي كما مو ما سداموني لبكين شكي بسلبوا لك يا إبراهيم حكنا عند الله مدعو كي سيكي كي شوى وتولى عنه إلى بام الأبارن الذي يقول عليه السلام وتولى عنه يجوي بايا يتالي يا إنسان وقال يا أسفا على يوسف يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كبير يا أسفا يا بكين شكينا بسبب النبي يوسف وابيضت عيناه من الحزن إذا نوانس سكي ثاني سبول بكين شكي لداموها فهو كبير yana cikin ainihin damuwa ba kansanuwa ba wannan yana daga cikin damuwa da ubangiji ainihin yake rubu yake sanya wa bawansa ba tare da ya zaba ba amma kuma wannan ba shi yake nuna cewa ubangiji zai ba wa mutum lada akan wannan ba shi ne ibn taymiya yace wa qad yaqtarinu bil husni ma yusabu sahibihi alayhi wa yuhmadu alayhi wa yakunu mahmudan min tilka jiha la min jihati al husn wato bakin ciki yakan iya haduwa da abin zai sa a takan kawo mai bakin cikin a gode masa a shi ya zamo abin yabo ta wannan bangaren wato a dalilin abinda ya haɗu da bakin ciki ba wai a dalilin bakin cikin ba kal hazini ala musibatin fi dinihi kamar wanda wata musiba zata auka wa addininsa ya yi bakin ciki a kanta wa ala masa'ibin musulmi na umuman ko ya yi bakin ciki akan musiba da take auka gaba daya abin da yake faruwa a afghanistan abin da yake faruwa a iraki abin da yake faruwa a kashmir abin da yake faruwa a filistin abubuwan da suke faruwa ga musulmi a sassan duniya su sa shi damuwa akan iya sakanka masa akan wannan ba wai dan yayi bakin ba wai dan bakin cikin shi karan kansa ba sai dan abin da ya haɗu da bakin cikin na nuna damuwa ga abin da ya faru ga yake faruwa ga addinin ko ga musulmi fa hadha yusabu ala ma fi qalbihi min hubb alkhair wannan akan sakan ka masa a bisa abin da yake cikin zuciyarsa na san alkhairi wa bughd sharri da kin sharri wa tawabir zalika da abubuwan da suke kama da wannan walakin alhuzn ala zalika idza afda ila tarki ma'murin min as-sabr wal jihad sai dai bakin ciki irin wannan idan har ya kai mutum zuwa ga barin abin da aka umarce shi da shi na ya yi hakuri ko ya hana shi fita jihadi wa jalli manfa'atin ko ya hana shi jawo wa ɗan uwansa ko kansa amfani wa dafi madarra ko ya hana ya ije wa kansa cuta nuhiya an to wannan ana hani ga ana hana irin wannan bakin ciki wa illa kana hasbu sahibihi kana hasba sahibihi rafu jismi anhu min jihati al-husn sai dai idan har mutum ya yi bakin ciki ba tare da wani abu wanda zai sanya ya samu lada ya haɗu da bakin cikin ba to wannan abin da kawai za a yi wa mai irin wannan bakin cikin ake ba ya da laifi ta fuskar bakin cikinsa amma kun ba zai samu lada akan wannan bakin ciki ba wa amma in abda ila da'f al amma idan bakin ciki ya sanya zuciya ta rauni washtighalihi bihi ya shagala da wannan bakin cikin an kai da ma amara Allah bihi wa rasuluhu ya bar abin da Allah ya umarni da shi da manzansa kana mazmuman alaihi min tilka al to za a zarge shi a soke shi a aibanta shi saboda wannan abin da ya faru gare shi saboda raunin zuciya da ya samu saboda shagalta ga barin abin da Allah ya umarce shi da shi ko manzon sai umarce shi da shi saboda bakin ciki wa in kana mahmudan min jihatin ukra ko da ta wani bangaren za a yaba masa ta wannan bangaren za a soke shi to anan ibnu taymiya yana nuna maka a cikin ayyukan zuciya irin kamar bakin ciki wani aiki ne da babu inda aka yabe shi aka ce ka yi bakin ciki irin wani sabanin tawakkali sabanin al-mahabbatu lillah sabanin to shi ne ya fara kawo maka irin ayyukan zuciya da ba a bukatar su sannan kuma zai ci gaba da kawo maka da ayyukan zuciya waɗanda suke hasanatun ne mahba ayyuka ne na alkhairi tsantsa babu inda ake sukan su ko ake ainihin zargin su shine abin da zamu karanta insha Allah a sati mai zuwa in Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi بسم الله da farko akwai faɗakarwa da wani uwa ya nemi a yi game da masu rubutu tambayoyi wasu idan suka rubuta tambaya maimakon su miƙo ta ta hannun waɗanda suke gaba gaba sai su rika jihota da kuma ta yi tambayar nan akwai aya alkur'ani ko a hadisi ta gaba ku girmamawa ce ya kamata idan ka rubuta sai ka miƙa na gaban ka shi kuma ya san har ka zo ga inda yake bukata a daina jefawa a wannan yana cewa mutumin da ya tafi bulaguro ya bar matarsa akan hanyar ta tafiya ya mutu labari bai zo mata ba sai bayan wata biyar mene hukunci hukuncin takabar matar za ta yi takaba ko ba za ta yi ba abinda malamai suka fi rinjayarwa shine za ta yi takaba lokacin da labari ya zo mata saboda takabar hakkin sani ba wai kawai ainihin zaman ta haka nan shine takabar ne akwai wasu hukunce hukuncen da suke da alaka da ita kanta takaba din saboda takaba ba ta yawace yawace in ba bukata wacce ke mai ta yau da ko gobe ta dan adam mai ta saba ba ta kwalliya in ba shiga dai wacce za ta saba yi ba a gidanta waɗannan hukunce hukunce duk ba za su yi ba idan ba ta da labari kuma wannan haƙƙin sani shi saboda haka tana yin ta kaba lokacin da ta samu labarin ainihin ga abin da ya faru gare shi wannan kuma yake cewa malam a da ni na kasance mai yakar karatun da karatu da wa'azozi na ahlus sunna wata rana ina zaune sai na ji rediyon FM an sanya karatunka kuma na ji na ji a inda ake yin sa sakamakon haka wato yake cewa sakamakon haka ne rika halartar wannan har Allah maɗaukakin sarki ya nufi da shirya ce ya gane gaskiya a halin yanzu ya gamsu da wannan aƙida ta sunna yana fatan za a sa cikin addu'a Allah ya tsare shi daga sharrin makiya Allah ya tsare shi ya tsare mu baki daya sannan yake tambaya shin malam zan iya yin sallah a bayan limamin da yake haske gemun sa ina fatan za a yi ina fatan za a samu wannan tambaya tawa kaga lalle kida ta samu kaga dan tsaba yake akan gemu to gemu gemu baya cikin akida wacce za a kafa mutum ko a ce sallafa ba sai ba dan ya aske gemu aske gemu a faɗa mafi yawa cikin malamai na daga cikin ayyukan fasikanci kamar mai shan taba ko mai shan giya ko wani abu irin wannan sallarsa a karan kansa ta yi kuma duk wanda sallarsa a karan kansa in ya ja mutane sallarsa ta yi amma abin da aka fi so a samu limami wanda yake mustaqimi idan ya kasance ya fi karfin kowa da kowa a gurin dole shi zai yi sallah kuma akidar sa ba ta da matsala idan sai a yi sallah a bayan sa ko da ko ya kwashe gemunsa kwashe gemunsa wannan shi ta shafa kai dai sallar ki so kaga an yi maka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sallu kamar da ayatu mun sallu kaga shi gemu ba wai akida bace sai da mutum zai zama sallar sama an daina karba ne a sallar tana nan illa iyaka ne laifi ne akan so liman ya zama yana da hali na kwarai saboda shi shugaba ne kuma shugaba koyi ake da shi wani in ya zo ya gan shi ya wa mutane sallah yana yi wa mutane sallah da gobe zai dinga kwaikwayon abin da yake kaga sai ya dauki abin da ba daidai ba daga wajensa to amma in ya zama na ko an fi ku karfi aka nada muku shi ko kuma shi kansu ya fi ku karfi eh, shi gina masallacinsa kaga ba ba da zafi da shi sai ka hakura kai sallar in ta kama ya zama dole kai sallah a gurin in kuma akwai inda kake jin ka za ta fi nutsuwa ko kusa to shi kenan sai ka je ka kai sallah ta irin wannan tana yawan faruwa musamman a halin tafiya an je an shiga masallaci matafiya za a yi sallah wani ne tantattan haɓa ya shige gaba kaga an shiga kai ba za ka yi cewa ka janye shi ba saboda haka ko ba za ka ce ba za ka yi sallar ba tunda yana da cikakken gemu sai na sai ka yi sallah a bayansa sallar ka tayi Allah ya shige shi kuma ya tsaye da gemunsa wannan kuma yace yaya hukuncin yin sallah raka'a rakatai alfajr bayan sallar asubahi a iya yi ko a a iya yi ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Dawud ya rawaito a cikin sunan dinsa Hafiz al-Iraqi ya kyautata isnadin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito bayan an gama sallar sallar asubahi sai ga wani yana yana yin raka'o'i biyu kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka'a hudu kuma a sallar asubahi ko kuma sallar asubahi sau biyu kake yi shine sai ya gama ya ce da shi a haraka ta yin fajiri ke ban samu ba shi ne yanzu ke yin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce bai tare da ya masa inkari ba wannan ita ce sunna ta tayriya annabi ya ga an yi abu ba tare da ya hana ba don haka ya nuna kenan ana iya yi wannan kuma ya ce a gaya masa a ma'anar waɗannan hadisai لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم ashirin رجلا كلهم من قريش لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش أي لا يكونن من بعد 12 أميرا كلهم من قريش الخلفاء بعد 12 بعضهم بعده نقباء بعدة نقباء بني إسرائيل وتولى أن يلا لك تكين أكيد أبن لا شيء مكة لهو وجن شيء والي ما منصب وما شاء شاء بيو آه، النبي صلى الله عليه وسلم شيئنا تأصلي ما منصب سواء كسوء كي مقنا أنا cewa la zalu amrun nasi ma biyan ma waliyahu ashar rasula kullum min quraish al'amarin mutane ba zai gushe ba yana tafiya daidai su dai mutane goma sha biyu sun shugabance su dukkan su da quraishawa ko cewa wannan addini zai ci gaba da zama addini da karba masu dai a har zuwa shugaba khalifa guda goma sha biyu da quraishawa haka suna zana waɗannan mutane daga kan sayyidina ali Hussein har zuwa kan imamin su na karshe wanda suke shi shine ma'adi wanda yake ya boye a karkashin kasa yana shirin duniya ta talafa sannan ya fito wanda kaga zaki ne nema, ya fito a yi gwagwar mai aiki hadi da shi mana sai boye a karkashin kasa sai komai ya yi tsafi ya yi daidaito sannan shi ya fito shi da ake so ya fito ya zuga mutane ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina ala alqital ba ka kace a fito ayi ba shi shugaba ne zuga mutane zai fito ayi ba koyewa zai ba kuma a zama aqida shi amma wai tunda yanzu ya koye ma ba za a yi jihadin ba sai ya fito to ya fito mana sai a zauna a ita kakkashe musulmi ba ba ba jihadi kenan kowa ya zo ya ta abin nan shi yasa ba a daga cikin aqidar shi a jihadi fi sabilillah su a gurin su sai imami ya ya abin nan saboda ka hatta abin da ya faru a Iran ba ta daukan sa wani jihadi je abin nan kawai dafi ne kamar yadda barawo zai zo zai zaran maka gida ka tashi ka kare kanka shine kawai suka yi amma ba jihadi su jihadi a gurin su sai imam sai eh, imam ya bayyana da jihadi da sallar juma'a da sallar duwannan sai a bayan imam wanda yake shi kuma imamun nasu yana karkashin kasa har ya da fito ba suna da ta addu'a suna ta kuruwa Allah ya gaggauto da fito da shi har yanzu kuma bai fito din ba da can an ce daular banu umayya su suka hana shi fitowa saboda azzalume ne za su kashe shi to tun yaushe yanzu raba mu da duk daular bani umayya mutum da ne ma san wata daular bani umayya ga shi ma an yi kasa iran ba sai ya zo ya hijira tafi iran ba saboda kaga duk wannan yana nuna maka tasuriya ce kuma wannan hadisin yana maganar khalifa khalifa shi ne wanda ya zama ya karbi shugabanci bayan wani ya wuce ya karbe shi a madadinsa ya zama makwafin da shi yake cewa khalifa yana cewa na abubakar khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar khalifa na na abubakar ko na usman khalifa na sayyidina ha umar kaga khalifa shi ne man khalafa ghayrahu ko shi ake cewa khalifa amma wanda bai samu wani mukami ba bai samu wani matsayi ba to khalifa ne na shi kaga ba a kiran shi khalifa a ka'idar larabci ba ka kiran shi khalifa sai idan ya rike matsayin wannan da ya wuce shi to waye ya rike matsayin matsayin a sai ali bayan ya gama khilafa sai abin nan alhasan ya karba cikin dan kan watanni ya hada kai da muawiya yace ya ban masa don a samu zaman lafiya sai yasa ba sa son hasan ba sa ba sa lissafa shi da tare da shi ne ya ma shugabanci to sai da din kaga bai yi ba a fita eh, mutanen kufa suka ce zo su za su shugaba karshe kuma da ya fita ya tafi kufa din suka gudu suka bar shi wasu ma aka hada ba da su aka zo aka yake har aka shi to kaga wannan bai wani shugabanci ba za ka kira shi khalifa haka sauran duk da suka fada babu wanda ya taba zama wani khalifa don haka malamai suna cewa wannan ba wai ana nufin waɗannan khulafa ba bayan sun zana kalifofi guda biyar sukan zana wasu shugabanni da aka yi a tarihi na musulunci waɗanda su ma sun yi nagarta a cikin ainihin shugabancinsu kamar Umar ibn Abdulaziz wanda khalifa ne ana yasa shi ne na biyar daga cikinsu. Ta haka ba ana nufin waɗannan khalifa kula fadin ba su ne waɗancan mutanen da ba su yi ainihin shugabanci ba su rike komai ba A sallallahu alaihi bai zana sunayen su ba sai ka ce waɗannan din yake nufi kuma an batansu da yayi khalif yana nuna cewa sun rike shugabanci bayansa saboda haka waɗanda suka rike shugabanci bayansa su ake magana a kansu kuma cewa aka min quraish ba cewa aka yi ba kawai daga tsatsan alif bai min quraish duk wanda yake da nasaba da quraisha duk banu umayya ina quraishawa ne dukkanin su quraishawa ne su muawiya su su su su umar ibn abdul aziz dukkan waɗannan quraishawa ne inda su ko da sun kasance da kabilar bani umayya amma dai nasaba su tana ainihin hadewa da sauran quraishawa gaba ɗaya kuma annabi cewa min quraish ba cewa min alin baiti ba wannan yace wani hadisi ya kawo man kana da ila Allah haja fa da ubiha fi dubra kulli salati al-mafruḍa wanda yake da wata bukata ya roki ya roki Allah wannan bukata bayan ko su sallah ta farilla wannan hadisin bai inganta ba dama ya ce a ga masa ingancin hadisin to kamar yadda rubuta ibnu atakir ibnu atakir eh, yana kawo hadisai da yawa cikin tarihi da wanda wasu inganta ba amma wannan ba shi ke nuna in kai sallah ba za ka roki Allah a bayan sallar ka mun taɓa magana doguwa akan wannan anan da maganganun su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da sauransu waɗannan su ne dai tambayoyin da suka zo hannuna da fatan Allah madaukakin sarki ya bamu lada abin da muka faɗa daidai abin da muka yi kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi